jabir ka kaɗai muka ɗau tuta mun sami yaban da ya cancanta mun san girma mai ƙasaita farkon yakin har ta, mun dau lambar nasarorinta afirka afirka Afirka na, ba ha in ci ga abokaina a wajen rike kowa da amana da biyayya haƙƙan mun nuna a wajen yakin tsaye da lumana turawa kar ku ha'inci ku sakayya mai adalci ku taron sassa da zumunci ku taya mu mu aminci a ƙasar mu afirka a ƙasar yanci to ingila mun dawo gunku domin girma girman ƙasaitakku da dukan duniya yauke baku lallai nan zan ja kunan ku kuka waita ku kange mutuncin ku kai alkawarin da ba zai tashi ba ku horance ku biya ba shi ku guje sabga ta munafinci da siyasan nan mai hain shi da ke katselin zamiyan shi mu shigo filaye na jihadi ba yaudara sannan baruti haɗa kanmu afiyar kanmu zan wa'adi kan kun haka to mun san buɗe nasara bisa kan wannan wa'adi nan da makwabtan ku faranshi ku tsaya sasanta da nasihi kukulla abota da zumunci a guje hudu gobin makirci mai balle abota da aminci ko ta zan zamani ciniki ne yau ba bulami ne sai gab da gaba yau ba gani afirka fa yau ta san tsani na isa burin wannan karni espaniya yanzu makwabtarki ta janye goyon bayanki bisa dakushe dagin ifiriki ta babballe kayan dankin da ta tare ɗakin ifiriki jamus da italiya mun zo ku gaya mana ainihin ra'ayinku da haƙiƙar goyon bayanku labur da kusa hannayenku a kiran haɗa kai na abokanku amurka na ta kirarinki domin jin daɗin gangarki yau kowace ƙwarin ifiriki dun mun ka karɓi jakadunki ba a kyamar harkokinki burin mu zama ne alumana ba keta ba aika hiyana ba jawo sabgar hairana ku taya mu afirka ta amfana buri haɗa kanmu da sanyuna allah ya allah ya allah haɗa afirka mu so tarihi ba zai manta ba da irin linkan mai tausai ba mai alheri da nagarta ba bai san sha'anin bambanci ba kan ba haɗa kai da zumunta ba linkon bai aikata